This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 12 ga watan Maris shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Mahmud da kanan labarai. To baba gwamnatin Trump za ta dage takunkumin dakatar da raba bayanan sirri da Ukraine ta kuma kawo dawo da taimakon tsaro da take bata. ma'aikatar ilimi a nan amurka na shirin sallamar mutum sama da 1,300 daga cikin ma'aikatanta 4,000 wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani jirgin kasan fasinja a kudu maso yammacin lardin balochistan inda suka yi garkuwa da mutane da dama kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa karancin man fetur da ake fama da shi a manyan biranen jamhuriyar Nijar na kara kamari. Yanzu abin da muke kira muna roƙon jama'a da hukuma da baki ɗaya to Allah a tabbatar da wannan essence ko mai shi muka ci fetur to Allah ne gidan mai wadatarsa ɗan Nijar gaba ɗaya kaka tun da yanzu sai an tsallako da na Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto akan rashin jituwa tsakanin gwamnan jihar Rivers Fubara da tsohon gwamnan Wike. The option before Siminalaye has to resign. Yana cewa ne mun ba da umarni na sa'o'i 48 cewa Musa Siminalaye Fubura ya gaugota sauka daga mukaminsa na gwamna a jihar Taribas. Kamar kowace laraba yau ma muna dauki da shirin baki mai yanka wuya na murtala faruku sanyin na wanda a yau shirin zai yi nazari ne akan sauya sheka da tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufayi ya yi zuwa jam'iyyar wato sdp muna kuma dauke da nasihar ramadan albarkacin wannan wata mai girma amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum gwamnatin trump za ta ɗage takunkumin dakatar da raba bayanan sirri da ukraine ta kuma dawo da taimakon tsaro da take ba ƙasar bayan tattaunawa da manyan jami'an amurka da na ukraine ɗin suka yi a ranar talata a birnin jidda da ke saudiya a halin da ake ciki ana sa ran jami'an amurka za su tattauna da jami'an rasha cikin kwanaki masu zuwa rotanni sun ce wakili na musamman da trump ya naɗa steve witkoff na shirin ganawa da shugaban rasha vladimir putin a birnin moscow cikin wannan mako bayan kusan sawayi takwas ana tattaunawa ukraine ta sanar da shirinta na amincewa da shawarar amurka na tsagaita wuta na tsawon kwanaki talatin a yakinta da rasha yayin da take jiran amincewar kremlin We'll take this the Sakataren harkokin wajen Amurka mako Rubio ke ne ke cewa za mu mika wannan tayi ga Rashawa muna fata za su amince don a samu wanzuwar zaman lafiya. Majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Republican ta kada kuri'ar amincewa da toshe duk wata dama da majalisar za ta yi amfani da ita wajen kalubalantar matakan saka kudaden haraji da shugaba Trump ya ɗauka. 'Yan majalisu 216 ne suka amince da matakin da majalisar ta ɗauka yayin da 214 suka nuna adawa inda mafi akasarinsu kowa ya bi jam'iyyarsa. hakan na nufin zai yi wuya a nan kusa mambobin majalisar su iya daukan wani mataki na soke harajin da trump ya saka da kuma matakan da yake dauka kan sha'anin shige da fice a kasar tun bayan da ya hau karagar mulki shugaba trump ya rika ayyana matakan saka haraji akan kayayyakin da ake shiga da su amurka daga canada mexico da china ma'aikatar ilimi a nan amurka na shirin sallamar mutum sama da 1,300 daga cikin ma'aikatanta dubu hudu a wani mataki na yi wa ma'aikatar garan bawul abinda ake kallo a matsayin sharar fage ne a yunkurin aiwatar da shirin shugaba trump na rufe ma'aikatar baki daya shirin sallamar ma'aikatan na daga cikin yunkurin aiwatar da umarnin da trump ya bayar na rage yawan ma'aikatan gwamnatin tarayya a wata wasiƙa da ta aika wa ma'aikatan hukumar ta ilimi a makon da ya gabata sakatariya linda mcmahon ta faɗa musu cewa su zauna cikin shirin wani gagarumin zaftare yawan ma'aikatan hukumar da ke tafi kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya yayin da matsalar man fetur na gwamnati ke kara wuya ga wato mutane da suke zaune a manyan biranen jamhuriyar niger da masu ababen hawa waɗanda ke zaune a kan iyaka da najeriya sun fara shigowa da man sai dai ana ganin idan aka ci gaba a wannan halin lamarin zai shafi matafiya da masu ayyukan noma haka zalika za a samu ƙarin fasa kwauri da tsadan man fetur wanda yanzu haka ake sayar da lita ɗaya jaka uku na sefa wato dubu takwas kenan na naira lamarin da zai haifar da tsadar kayan masarufi a irin wannan lokaci na azumin ramadana ga dai haruna mamman bako da rahoto inda ya fara da tambayar wani manomi wanda ya bayyana sunansa da sule madaji a garin kwanni nuna su barazana gani a garin kwanninan na shigo ito sai mai gidan mai allah bai kadari babu mu san din sosai kashi ba haka nan mun zaka mutum da nake bisa gare shi man da ma na kirkiro sai da na samu ramcen shi ga dan uwa ta gona ni lallabo saboda mu samu sansan da zai kusur da mu mu taimu aiki a gona mu samu bangashu ba haka nan kuma sannan ka ga shi na aika ka irin hakan ga sai mutane yanzu su kara ma kaya kuɗaɗe ko kuma yan kabu kabu su kara ma moto abin hawa dai kuɗi dangance da tsaduwar ramai na kwanakin shiga da sun tunkaru to yanzu abin da muke kira muna roƙon jama'a da hukuma baki daya don Allah a tabbatar da wannan essence komai shi muka ci a fetur don Allah ne gidan mai wadatarsa yan Nijar gaba ɗaya kaka tun da yanzu sai an tsallako da na Najeriya wa sannan na abin wani bika gudana gare mu nan kwanawa. A cewar masu aikin sufurin motoci da yan kabu-kabu yayin da mai na station ke bacewa ana komawa ne ga mai na hannu da ake shigowa da shi daga Najeriya. Alhaji a ƙarƙin tasha lalle matsala ka akwai ta yanzu dama dama wanda ya lodi bai bai ta sai hannun ba bashi aka bashi ba eh ne sai kun babu shi amma mun yanzu a bashi a bashi sai haƙi da bai babu mai kaga talaka bashin daɗi to dole ka ga mutane saboda yanzu ka lodi ka sai dama da ka san hannun mai dan sauki yanzu ka zo gidan mai sai lita za'i kuma yanzu ka zo mai ku same shi ba kaga ba ka san daɗi to mu yan tanki muna da shi da nishar wanda kamata a sassa da rangwame ne sai an yi wasu kulli a shigo da shi da kuma ka shigo shi akwai shi ya kamata magabata su ji wani matsala sunana abdulkadir mai kabu kabu yanzu abin da ka cewa cewa a da kwana biyu da suka wuce can baya mun yi yawan shan mai station to dan kwanan gabi da ya kace man yanzu dole mun kubo mai wanda aka sai so yan plakin baki shi ne muke sha insha Allah yanzu mun kubo ga tsohon mai shi ne yanzu muke amfani da shi wanda muka sha can da yanzu dole mun ƙara dawowa gari shi saboda wanga yanzu ba mu samu da mun zo sai a ce man babu shi a gundumar cintabara da a arewacin asar wani da ne tamna da shi ta warar salula na cewa lamarin ya kara kai musu intiha ni dai sunana muhammad eh, sidi muhammad ni ne director na radio communautaire na cintabara da cintabara dai gaskiya babu mai station duk babu mai mu da kai mu da 20 militar ta zo sai a zuba mai eh, wata dimil a zuba ma wata dimil sai mutane su zo da gudu duk sai a ba su 2 litir 2 litir lita biyu motoci sai a ba su 20 litir 20 litir motoci lita 20 ake ba su motuna lita biyu biyu to ya magana da kasuwar bayan hoge mai wanda aka tsallakowa da shi mai wannan dai a kofi cikin gari mai zika biyu yake jika biyu litir guda wani mai sayar da man na bayan fage da ake kutsowa da shi daga najeriya na cewa masu sayan mai sun dawo a su a halin yanzu. Ni dai ana ce min nawa da mai sai da isar sanar tashar aji. Lalle hulɗar mu game da ta mai ta mutanen gari ta bayan hage wa kasuwa ta 'yan bumburutu ta bayan hage. To sai mu ce wanga lokaci alhamdulillah ta komo da abin da a komo ta da ta sha baya. Eh to saboda lokaci ana samun mai istasau akai-akai. to kuma station din na yanzu ita ma manta ya dan ja baya ba irin da aka samu ne farko wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da ake dannawa zuwa goma na biyu na azumin ramadan na wannan shekara kuma idan har ba a samu sauki ba yakan iya haifar da hauhar farashin kayan masarufi da na sufuri a kasar haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye shiryen da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da facebook da instagram da ma dandalin x yanzu ko ga mamun da ci gaban labaran duniya ta wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani jirgin kasan fasinja a kudu maso yammacin lardin balochistan inda suka yi garkuwa da mutane da dama a pakistan hukumomi sun ce jirgin jafar express ya taso ne daga kwaita zuwa fashewar a lokacin da maharan suka fara masa nur muhammad na ɗaya daga cikin fasinjojin da ke cikin jirgin a lokacin da aka kai musu harin cikin harshen urdu ya ce da farko injin ɗin jirgin maharan suka fara hara da makamin rpg sai kuma suka buɗe wuta allah ne ya tsare mu rotanni sun ce jirgin na dauke ne da fasinjoji 450 a lokacin da 'yan bindigar suka kai masa harin yayin da jami'an tsaro suka ce sun kubutar da wasu daga cikin mutum sama da 100 da aka yi garkuwa da su So in order to avoid those impacts from happening, we want to make sure that we reduce our lion population to a reasonable size. gaida Mahmud da ya taranto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu ko bar mu sake komawa ga rahotanninmu. mu. dambalwan siyasar jihar rivers na ƙara kamari musamman tsakanin gwamnan jihar siminalaye fubara da barista wike tsohon gwamnan jihar ganin cewar yanzu bangaren zantarwa da na majalisar jihar sun kasa cimma daidaito tsakanin su wakilinmu na yankin niger delta lamido abubakar ya aiko mana da rahoto akan haka tun bayan hukuncin kotun kolin najeriya dambarwar siyasar jihar riba sai daɗa zafafa take inda da dama ke hasashen cewa ɓangarorin nan biyu wato na gwamna simini layi fubura da na tsohon mai gidansa barisa yeson woke waɗanda ke rigima da juna gwamnan jihar taribas da tuni ya gayyaci bangaren 'yan majalisar nan 27 don su samu ganawa da shi amma daga bisani kuma sun ki amincewa da ganawar inda suka ce sai gwamnan ya cika wasu ka'idodi waɗanda suka shimfiɗa amma daga bisani kuma 'yan majalisar 27 sun gudanar da wani zama a majalisar dokokin jihar ribas karkashin jagorancin honorable martis a maule sabon shugaban majalisar jihar ta ya ce 48 hours ultimatum should be given to the government because rivers people can no longer wait to have an appropriation law we want this yana cewa ne mun yi zama a majalisar dokokin jihar rivers kuma mun yi matsaya kan cewar gwamnan jihar ta musa simini lai fubara ya gabatar muna da kasafin kuɗi na shekara ta 2025 a jihar Rivers amma kuma kawo yanzu jama'ar jihar Rivers na cikin wani yanayi wanda ba za mu kyale ba su ci gaba da kasancewa a haka babu kasafin kuɗi za mu san matakin da za mu ɗauka a nan gaba da zaran mun sake wani zama a majalisar dokokin jihar ta Rivers. Ita ma jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya tuni ta ba da wani umarni na sa'o'i 48 cewa gwamna Simini Layi Fubara ya sauka daga kan mukaminsa na gwamna a jihar ta Rivers. Mr. Tony Okocha shine shugaban jam'iyyar APC a jihar Taribas. The option before Siminalaye Joseph Fubara has to resign honorably or be. Yana cewa ne mun ba da umarni na sa'o'i 48 cewa Musa Siminalaye Fubara ya gaugota sauka daga mukaminsa na gwamna a jihar Taribas domin ya saba ka'idodi. To amma kawo yanzu gwamnan bai amsa wannan kiran ba bayan cikar wannan wa'adi sadi za mu ɗauki matakan da suka kamata honorable wudi sadi wani kusa ne da ke goyon baya ga gwamna simini layi fubara ya ce from all indication the governor has maintained a firm grip on security apparatus of the yana cewa ne maganar gaskiya a yanzu a jihar rivers muna zaune lamai lafiya babu wani tashin hankali mu dai muna goyon bayan zaman lafiya kuma ina da yakinin cewa duk abubuwan da suke faruwa a yanzu abin takaici ne kuma siyasa ce tuni dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullum suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa farfesa yahaya tanko baba malami ne a tsangayar siyasa a jami'ar usman danfodiyo da ke sokoto duk da wannan irin dambarwa da ake ciki masu bibiyar al'amuran yau da kullum suna jiraye fiji da wani mataki ne za su ga majalisar za su ɗauka. Muna da taurare mu gani ga alama duk abin da ake kokarin yi na sulhu tsakanin shi bangaren wuke da fabura da alama ba zai kai ga ci ba kuma abin da ake hasashe na dambarwar siyasa da rikici za mu cewa da tashin hankali zai iya afkuwa a jihar Rivers idan a waɗannan bangarori guda biyu ba su mai da takobi su kobe ba. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. menene tasirin sauya shekarar tsohon gwamnan jihar kaduna daga jam'iyyar apc a siyasar najeriya jama'a assalamu alaikum a farkon makon nan ne tsohon gwamnan jihar kaduna kuma jigo a jam'iyyar apc mai mulkin najeriya nasiru adamu yan rufa'i ya ba da sanarwar sauya sheka zuwa jam'iyyar sdp a wani sabon salon taku da ake hasashen siyasa za ta ɗauka a arewa da maɗaukacin ɗaukacin najeriya a yayin da aka tunkari babban zaben shekara ta 2027 kamar yadda aka sani dai yan rufa ina daga cikin gimshikan gwamnatin tsohon shugaba muhammadu buhari waɗanda kuma suka yi ruwa da tsaki wajen tabbatar da shugaba na yanzu bola ahmed tinubu ya ɗare kujerar mulki a zaben da ya gabata na shekara ta 2023 to sai dai daga bisani dangantaka ta yi tsami tsakanin shi yan rufa'i da gwamnatin bola tinubu ta jam'iyyar apc tun daga lokacin da ya gagara samun mukamin minista lamarin da ya kai fadadar takaddama har a matakin jiha tsakaninsa da wanda ya gaje shi wato gwamnan jihar kaduna malam obasani kafin sanarwar ta rufa'i an gano shi yana tuntuɓa tare da ganawa da wasu manyan 'yan siyasar kasar akasari daga jam'iyyun adawa to sai dai abin da ya fi jan hankali shine yadda ya rufa'in ya koma jam'iyyar da ake ayyanawa a cikin ƙanana a maimakon manyan jam'iyyun adawa da ke da zababbun kujeru a gwamnati. Daya daga cikin shugabannin jam'iyyar SDP wanda shi ma ba da dadewa ne ya fice daga jam'iyyar APC. Ya bayyana dalilan da ya sa jam'iyyar mai mulki take rasa jigajiganta irin su Nasiru 'yan Rufa'i. To sunana barista Muhammad Ibrahim Zaria. Ni ne yanzu legal advisor na jam'iyyar sdp na jihar kaduna gaskiya tsarin da turbin da muka kawo jam'iyyar apc 2014 aka yi gwagwarmaya aka kifar da mulkin jam'iyyar pdp an kauce daga wannan tsari yanzu an jam'iyyar apc duk wanda ka san mun yaƙe su domin kawo canji yanzu su ne suka dawo suka yi dandazo a jam'iyyar apc saboda su ba su iya gwagwarmaya ba ba su iya zama ba su iya jura ah, yunwa ba ba su iya jura jure wahala ba ba su iya kuma adawa ba amma za a ce me yasa ba ku an gyara cikin gidan mutum da ku yan cikin ta ne ai ba za ta gyaru ba saboda da zuwa sai suka kakkama madafun iko suka abin nan sai kuma suka samu yan gida suka ture su ji gefe guda ba abin da ya dame su kawai shine suya za a yi ne kawai kullun su kasance kullun kai da kasan kaman alu aluja kullun suna sama ne yanzu haka ana maganar ah, tsohon gwamna nasu Ahmed ya riga ya ayyana barin shi ma APC kuma ya koma SDP wasu na cewa da yawan kuɗa ma kuna tare a can baya ko dawowar ku jam'iyyar SDP yana da alaka da dawowar shi kowa da ra'ayin shi ra'ayi ne dai takan haɗa mutum a lema ɗaya kuma mutumin da jigo ne wajen kafa jam'iyyar APC jigo ne wajen kawo canji jigo ne wajen kifar da jam'iyyar PDP a goma sha biyar kuma yanzu ne aka ce ba a yi da shi to saboda haka mu jam'iyyar SDP muna bukatar saboda ya zo da wannan iyawan shi da hikiman shi a kawo ma jam'iyyar sdp domin ita ma ta kifar da wannan jam'iyyar wasu wasu suna maganar eh, ya za a sabuwar jam'iyya da ba ta da ko kansila ta tunkari wannan jam'iyya me yasa ba koma wata jam'iyya da ke da eh, kujeru ba ai barin gaya maka haka 2014 aka yi mai apc wannan apc haka aka yi mata wannan kirari ba za ta iya ba ba ta da gwamna ba ta da gwamna daga baya aka cire gwamnoni da suka shigo cikinta ba ta da kaza ba ta da kaza ba ta da rinjaye yi a majalisa aka zo in an zo zaɓe ba ta da hukumar zaɓe ba ta da sojoji ba ta da 'yan sanda ba ta da menene menene haka kuma muka zo kwai ya fasa dutse sdp nan fa sabuwa ce maja za ku ko a haka za ku tafi ka dai tsaya ka gani muna maka taɗi ka tsaya ka gani kwai zai fasa dutse. To sai dai a tabakin sakataren jam'iyyar ta APC a jihar Kaduna Yahaya Baba Fati wannan lamari ba zai girgiza jam'iyyar ba. a jihar kaduna za ka irin ayyukan da gwamnatin apc karkashin malam obasani ta kawo mu abin da muka sa a gaba kenan ba ba attention mu ba akan wanda ɗaya daga cikin yayan wanda suka fita kuma in ka lura yau kagan irin yadda jigajigan siyasa da jigajigai na al'umma wanda suke dawa suka dawo jam'iyyar apc da ɗumbin magoya bayansu su so mu ba mu da wani ba abin da ba wani damuwa a cikin waidan mutum ɗaya ya bar jam'iyya a dubbai da miliyoyin 'ya'yan jihar kaduna suke dawowa jam'iyyar apc kuma suna ba goyon gwamnatin bola tinubu da gwamnatin malam uba sani goyon baya amma ana fargabar cewa kamar tun da ya yi tsohon gwamna su kwamishinoni suwaye in sun bi zai iya taɓa tasirin jam'iyyar apc kamar yadda na ga ka ba mu da wani fargaba malam isa ya kamata ka zauna ka kalli kiran jigan siyasa sanatoci yan majalisar wakilai masu ci yan majalisar wakilai wanda suka yi tsofaffin kwamishinoni tsofin masu ba gwamna shawara wanda suka dawo jam'iyyar apc a yau wasu suna ɗauka kamar kila za a gan ku kuna ba shi haƙuri don ya yi haƙuri ya dawo a matsayin mu eh, na shugabannin jam'iyya ba abin da za mu ce sai alhamdulahi jam'iyyar apc ta kai banti duk wanda ya isa a siyasa a jihar kaduna yau yana jam'iyyar apc so ba mu da wani haufi ba mu da wani fargaba insha allahu 2027 bola ahmed tinubu allah in allah ya soya da zai sake cin zaɓe a jihar kaduna gwamna ubasanin in allah ya soya da zai sake cin zaɓe a matsayin shi gwamna na karo na biyu masani shari'a kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa barista el zubair abubakar ya yi hasashen yadda wannan al'amari zai yi tasiri a siyasar kasar a babban zaɓe mai zuwa. To dama ya yi yawace-yawace ya haɗu da 'yan jam'iyyu daban-daban. Amma zawarcin da ya yi kowa ya gano cewar lallai zawarci ne ga jam'iyyar SDP. Saboda sai da ya je ofishinta kuma ya tabbatar da cewar yanzu ciyaman na SDP na jihar Kaduna ɗaya ne daga mutanen da suke mukarrabansa. ya kuma ba da sanarwar cewar ya bar jam'iyya to amma akwai babban taron ƙasa da jam'iyyun adawa ke yi waɗan nufin cewar za a ɗan samu haɗaka tsakanin su na zaɓuɓɓukan da za a yi don haka sanar da ficewa daga jam'iyyar apc a yana son ya kawo wani irin rarrabuwan kai a jam'iyyar apc in lokacin zaɓe ya yi da tunanin cewar watakila in suka yi wannan haɗakar zai iya kawo tarnaki ko kuma kaye ma ga jam'iyyar apc ba za a ce bai da tasiri ba zai yi tasiri saboda mutumin da ya gwamna lallai yana da mabiya kuma duk inda aka kai ga kin ahmad yan rufai ba za a ce bai da mabiya ba mabiyan kuma za su taso ne yawanci daga waɗanda suke tsammanin cewar wannan gwamnan ya butulce mashi ne wannan butulci shine za su yi amfani da shi ainun wajen yin kamfen kuma zai yi tasiri ainun ga mutane da yawa duk da cewar jam'iyyar apc tana da kuɗi a hannunta amma za a ɗan samu naƙasu daga ɓangarenta kuma waɗannan kwanaki da za su zo za a ga mutanensa daga bangarori daban-daban suna ficewa daga jam'iyyar suna amma barista wasu suna cewa kamar ya yi abun mamaki da aka ya ɗauko sabuwar jam'iyya maimakon zuwa wadda take da mutane wannan jam'iyya a kaduna ba ta da ko kansila gaskiya ne abin da yake nufi yana son yayi wani abu ne da tura ke kiran shi divide and rule in ya shiga jam'iyyar pdp wato jam'iyyar pdp wajen shi kamar jam'iyyar apc ce saboda mutanen da suke jam'iyyar pdp a irin ɓatawa da ya da su lokacin da yake gwamna zai sa da yawa daga cikinsu musamman shugabannin jam'iyya zai yi wuya su ce sun yarda da shi a da sun karɓe shi a matsayin ɗan jam'iyya mabiyansu da yawa ba za su taɓa yarda da tafiyar 'yan rufayi a jam'iyyar pdp ba shi yasa aka yi wannan lissafi lissafi ne da ta taso watakila ba daga gare shi ba daga haɗakar da suke yunkurin yi da wasu manyan jam'iyyun adawa a sama saboda a shiga jam'iyyar da ba kiyayya a ciki wanda kuma zai kawo tarnaki ga jam'iyyar apc in ya so in tafiyar ta yi kyau kamar yadda suke tsammani sai a zo a ce an yi haɗaka na zaɓe da wasu jam'iyyu har da jam'iyyar pdp to wannan kuna ganin barista kamar sabuwar haɗaka za a irin yadda aka yi na apc da sauran jam'iyyu a'a ba zai zama Ka san akwai abin da ake kira maja akwai kuma abin da ake kira accord to abin da su za su yi accord ne accord shine a ce lokaci yanzu an samu za a yi zaɓe a 2027 sai jam'iyyar sdp a ce ba ta da ɗan takarar gwamna to sai a ce ma mabiyanta gaba ɗaya su zaɓi jam'iyyar pdp to kaga wannan shine divide and rule an raba kawunan mutane tunda mutanen da za su shiga sdp yanzu mutane ne da za su fice daga jam'iyyar apc wasu kuma za su fice daga wasu jam'iyyu masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. A gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasihar watan Ramadan. Ni ne Muhammad Sala Ahmad wato Regional Supervisor Supreme Council for Islamic Call and Reset a Shanta Region a kasan Ghana. Ba shakka wannan wata wata ne wanda yake mai girma da ya kamata musulmai duk baki daya kanci wannan wata da kyakkyawan zuciya da kuma manufa na kirki dangane da ibadu da za mu yi a cikin wannan wata. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk wanda ya ciyar da wanda ya azumi za ba shi lada kamar yadda wanda ya azumin zai samu alhali ba a rage wani abu a cikin ladansa ba saboda shi mu yi kokari mu taimaka ma juna a cikin wannan wata a taimaka ma talakawa suna bukata zuwa gare mu mu ciyar da su za mu samu lada mai dimbin yawa a kan wannan matsayi mu rinka neman gafara mu gafarta ma junanmu wato zamantakewanmu baya da kyau muna rayuwa na gaba musamman maluma ba daidai ba ne malum malami da malami su rinka gaba wannan babban kuskure ne in dai malami ya yi gaba da dan uwansa malami to wanda ba malami ba in yana gaba me zaka ce masa wannan abin da ya kamata mu lura ne mu kula da shi mu yafe ma juna wannan rayuwa yau da kullum yau mu ji an bi sawa ne gobe mu ji an bi sawa ne haka lamarin ke tafiya har ya zo kai kanmu saboda shi mu rinka yafiya mu kama kuma addini yadda ya kamata mu lura da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda ya rayu da sahabai da yadda sahabai suka zauna da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kuma yadda suka zamo wato sun siya madawuri daya suna taimaka ma addini yadda ya kamata wannan shine abin da ya kamata mu yi da shi ba mu yi mu tabbatar da haka kuma shi mu rinka yafiya ma juna amma wani ya taka ni shi na rama wannan ba sifa ne na musulunci ba ya kamata mu kiyaye akan wannan matsayi mu kama addinin na yadda ya kamata mu azumci wannan wata ramadana lafiya ubangiji ya nuna mana karshensa kuma lafiya to mahajalla Allah sa mu dace da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice To gwamnatin Trump za ta ɗage takunkumin dakatar da raba bayanan sirri da Ukraine ta kuma dawo da taimakon tsaro da take ba kasar bayan tattaunawar da manyan jami'an amurka da na ukraine din suka yi a ranar talata a birnin jidda da ke saudiya a halin da ake ciki ana sa ran jami'an amurka za su tattauna da jami'an rasha cikin kwanaki masu zuwa rahotanni sun ce wakili na musamman da trump ya nada steve witkoff na shirin ganawa da shugaban rasha vladimir putin a birnin moscow cikin makon nan majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar republican ta kaɗa kuri'ar amincewa da toshe duk wata dama da majalisar za ta yi amfani da ita wajen kalubalantar matakan saka kudaden haraji da shugaba donald trump ya dauka yan majalisu 216 ne suka amince da matakin da majalisa ta dauka yayin da 214 suka nuna adawa inda mafi akasarinsu kowa ya bi jam'iyyarsa hakan na nufin zai wuya a nan kusa mambobin majalisa su iya daukan wani mataki na soke harajin da trump ya saka da kuma matakan da ya ke dauka kan sha'anin shige da fice a kasar ma'aikatar ilimi a nan amurka na shirin salamar mutum sama da 1,300 daga cikin ma'aikatanta 4,000 da masu saurare da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na safiyar yau laraba amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika gaisuwar fata alkhairi ga sarkin yarbawan jihar ashanti a kumasi alhaji muhammadu aliyu alawo wadda aka fi sani da alhaji baba alawo da iyalansa da fadawansa baki daya muna maka barka da warhaka yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da wannan shiri da kuma dadi balawi wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar malam zubair baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam